Mamala albani a sani na ko littafi mai shafi biyar har ya koma ga Allah bai rubuta ba wanda aka sani Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna dauke da tsokacin Dr. Ahmad Tijjani game da wasu karatuttukan shak Albani Zaria wanda yake gani akwai kurakurai a cikinsu inda ya ce wannan takaitaccen bidiyo ne wanda yake ɗauke da faɗakarwa da tsokaci kan wasu maganganun albani da ke yawo a social media inda har ya ci karo da shi wanda yake magana akan bulugul mara da littafin ashfana na alkadi iyad inda ya ce wannan bidiyon da yake yawo yana ɗauke da kurakuran da bai kamata a ce an ji ba kuma an yi shiru ba ya kamata a ce an faɗakar a kansa inda ya ce babban abin da ya karfafe shi shine game da yaran albani zaria da suka ce idan har an ji kurakurai a karatun malam Ko wani mahaluki ne ya sanar da su ku dai saurari tsokacin ku ji abin da yake tafa da shi amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tawo mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa wanda ta zarar mun tsora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing liking ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ‘yan uwa masu sauraron mu da kallon mu wannan wani takaitaccen bidiyo ne da yake kunshe da faɗakarwa da tsokaci akan wani clip ɗin bidiyon malam awwal albani zaria da ke yawo a social media har na haɗu da shi wanda yake magana akan littafin bulughul maram da littafin ashifa na alƙadi iyat wannan bidiyon yana kunshe da kuskuren da bai kamata a ji shi a shiru ba ya kamata a faɗakar a kansa babban abin da ya karfafe ni akan faɗakarwan shine akwai cece kuce da ya gudana tsakanin ɗaliban malam albani zaria da wasu daga cikin malaman salafiya da suke kallon cewa bidiyoyinsa da ake yaɗawa ya kamata a yi editin ɗinsu saboda suna kunshe da kurakurai wanda bai kamata ba su suna yaduwa a cikin al'umma ba wanda na ji cewa su ɗaliban ɗaya daga cikinsu ya yi magana yana cewa ba su gamsu da hakan ba su ba su ji kurakurai a kasusuwan malam albani ba wanda ya ji kuma kamata ya ɗauki alƙalami ya rubutu wannan maganar nasa akwai abin dubawa a ciki kuma akwai gyara a ciki gyaran da ke ciki shine wanda ya rubutu shi ake masa gyara da rubutu da a ce malam albani littafi ya rubuta ya yi kurakurai a ciki to wanda ya ga kuskuren rubutu ya kamata ya yi ya gyara kurakura amma malam albani a sani na ko littafi mai shafi biyar har ya koma ga allah bai rubuta ba wanda aka sani so saboda haka kasussuwa ya yi wanda ya ga kurakurai a kasussuwan shi shi ma kasat ya kamata ya yi ya gyara cikin girmamawa da kula da haƙoƙin da musulunci ya ɗaura ma musulmai a tsakaninsu to saboda hakan ne nike so in wannan faɗakarwa domin in ga cewa shin wannan wanda ya magana da sunan ɗaliban malam albani da gaske suke yi da gaske yake yi ko ba da gaske yake ba suna shirye da yin aka nuna musu kurakuran malamin za su duba su gani in kuskuren ne kuma za su gaya ma duniya sun ansa ko za su kau da kai kau da kan nasu na nuna cewa ba da gaske suke ba wannan kuskuren na mala albani da nake so in faɗakar a kansa kafin in faɗakar zan samu kumuryarsa muryarsa kuje. da daraja ibn hajar ba sai dai na faɗa muku wannan ne dan ku ɗaliban ilimi ne amma bana shakka wannan magana ta je ko ina bulugul maram bai dace da darajar ibn hajar ba domin in ka dubi irin kurakurai da ke ciki wajen rubutun littafin ba wajen bugu ba to yana nuna in aka ce ibn hajar ya rubuta shi ko to za a ce kai to ya yi faru sai a ce maka ai almajirin shi sahawi a cikin littafin abubuwan lada da ahalin karni tasir ya ce da na zo ina rubuta littafin malar tarihin malamina da na zo kan bulugul maram sai ce amma ka gaya wa duniya cewa lam artabi na rubuta wannan littafin ne ina sabon shiga cikin ilimin hadisi da haka kurakuran da za a gani a zarge ne kamar wane to a sani na rubuta ne ban nuna ba lokacin to yanzu kaga in ka ɗauko littafin sai ka gwada darajar ibn hajar a yadda ka san shi na babban malami sai ka ga sun zama wani abu da wannan maganan da malam ya yi kusan ya wadatar da mu abin da muke bukata kowa ya ji abin da ya faɗa ya jingina shi zuwa ga littafin al'imamin sakhawi ɗalibin ibn hajar littafinsa mai suna addau'ul lame li ahlil karni tasa abin da ya jingina ma wannan littafin babu shi a ciki tun kafin ya faɗa na san abin da ke ciki na tarjaman ibnu hajar da ya faɗa na ji babu a ciki bayan na saurare shi kuma na ƙara bin littafin wallahi na karanta kusan so biyu zuwa uku wannan maganan babu shi a ciki hasali ma tarjaman da Issahawi ya yi ma malaminsa Ibn Hajar daga farkonta har ƙarki ko sunan bulugul maram bai ambata ba. Ya yi ishara da cewa yana da littattafai sama da ɗari, amma babu sunan littafi da ya ambata daga cikin littattafansa in banda littafin Fathul Bari. Shi kaɗai ya faɗi sunansa. Ko sunan bulugul maram bai faɗa ba, ballantana ya naƙalto cewa Ibn Hajar ya ce game da shi lam artadihi kamar yadda shi ya faɗa. duk da a larabce ma ba haka ya kamata a ce ba lam'ar ta ya kamata a ce da share ya'o. su gaba ɗaya ba sunan bulugul maram ballantana na ƙalto ibnu hajar ya ce bai yadda da shi ba ya rubuta shi kafin ya nuna a ilmul hadis ya rubuta shi yana sabon shiga a ilmul hadis wannan maganan babu shi a cikin addu'ul don Allah ɗalibansa musamman wanda ya magana da sunansu a kwanakin baya na cewa suna shirye da su karɓi kurakuran mala albani an nuna musu don Allah ya nuna mana inda sahawi ya naƙalto wannan maganan ya faɗi wannan magana a cikin littafin adda'ul ya nuna mana ya nuna ma duniya idan bai haka ba to hakan na nuna cewa abun nasu ba da gaske suke ba akwai wasa da hankalin amawa a ciki wannan maganan babu ta sannan daga cikin manyan gaɓoɓi da alamomi da ke nuna mutum ya san fanni ya ƙware a kan fanni ya kasance ya san malaman wannan fannin farin sani ya san su farin sani musamman mashhurai daga cikinsu saboda saninsu shi zai hana shi cakuɗa al'amura shi zai hana shi rikicewa da kiɗimewa to duk wanda ya faɗi wannan maganan akan ibnu hajar wannan maganar na nuna cewa bai san shi ba duk wanda ya ji bai gane cewa hakan kuskure ba ne hakan na nuna cewa bai san ibnu hajar ba rashin sanin ibnu hajar kuma yana nuna cewa mutum bai san ilmul hadis ba Ba ya da alaka da ilmul hadis sai dai shaka shafi me yasa saboda abubuwa manya-manya guda uku na farko daga ciki shi as-sakhawi yana da littafi na musamman da ya rubuta akan tarjaman malaminsa ibn hajar wanda abin da ya faɗa a cikin adda'ul lamima zaƙulo shi yayi dan ɗebo shi yayi iftisarin sa daga cikin daga cikin asalin littafin littafin na da suna al-jawahir wa durar fi tarjamati shaykh al-islam ibn hajar a cikin wannan littafin juz'i na biyu shafi na 661 bugu na daro ibn hazm na beirut Issahawi yana lissafo littattafan da Ibn Hajar ya rubuta har ya kawo kan littafin Bulugul Maram. Yake cewa Ibn Hajar ya rubuta wannan littafin a shekara na ɗari takwas da ashirin da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hijira na da shekara ɗari takwas da ashirin da takwas. Shi kuma Ibn Hajar an haife shi hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 773 an haife shi 773 ya rubuta littafin bulugul maram 828 idan muka duba tsakanin haihuwarsa da tarihin rubuta bulugul maram za mu samu shekara 55 daidai 773 zuwa 828 za mu samu shekara 55 hakan na nufin cewa ibnu hajar ya rubuta bulugul maram yana da shekara 55 a duniya yanzu ibn hajar za a ce yana ɗan shekara hamsin da biyar sabon shiga ne a ilmul hadis bai nuna a ilmul hadis ba wanda shi kanshi malam albani da yake kallon kansa a malamin hadisi ake kallonsa a malamin hadisi ina tunanin ko da Allah ya karɓi rayuwarsa bai wuce shekara hamsin da biyar a duniya mai shekara hamsin da biyar kusan ya fara furfura amma a ce ibnu hajar na da wannan shekarun sabon shiga ne a ilmul hadis bai nuna a ilmul hadis ba wannan gaba ta farko kenan da ke nuna wannan maganan da ya faɗa ko an same ta a wani littafi ballantana babu kuskure ce abu na biyu shi a sahawi a cikin littafinsa a lana ya faɗi shekarar da ibnu hajar ya fara karanta ilmul hadis a cikinta shekarar da ya fara tafarrugi da tahassusi da ishtigali da ilmul hadis Shi ne shekara ɗari bakwai da da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al’imamu imam ya ƙara ɗaya ce ɗari bakwai da da hudu a lokacin da Ibn Hajar ya fara karatun ilmul hadis kenan ya fara karatun ilmul hadis ɗari bakwai da da uku ko ɗari bakwai da da hudu ya rubuta bulugul maram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama ɗari takwas da ashirin da takwas kamar yadda sakawu ya ce a cikin jawahir ma'ana ko da ya rubuta hakan na nuna cewa ko da ya rubuta bulugul maram yana da shekara talatin ko talatin hudu a lissafin al'imami siyoɗi kamar yadda faɗi a cikin ɗabaƙatul hufas yana da shekara talatin da ko talatin yana karatun ilmul hadis sai da ya waɗannan shekaru sannan rubuta bulugul maram shekara talatin ko talatin biyar ya wuce shekarun da ya wuce shekarun da ake bukata a zamanin mutum ya zama dakta a hadisi ko da a ce tun daga firamare zai fara a ce akwai firamare na karatun hadisi akwai sakandare akwai digirin farko na biyu na uku firamare shekara shida ake sakandare shekara shida goma sha biyu digirin farko shekara hudu goma sha shida digiri na biyu shekara uku a jami'o'in nan masar da saudiya da mafi yawancin jami'o'i shekara uku shekara sha tara digiri na uku shekara biyu shekara ashirin da ɗaya yanzu za ka fara karatun ilmul hadis daga firamare zuwa ka zama dakta shekara ashirin da ɗaya kake bukata duk wanda ya karatu irin wannan a zamanin da muke ciki ba wanda zai ce mai sabon shiga a ilmul hadis ko bai nuna a ilmul hadis ba to ibn hajar sai da ya shekara talatin da biyar ko talatin da hudu yana karatun hadisi kafin ya rubuta bulugul mara yanzu saboda allah a ce masa sabon shiga bai nuna ba kuma maganan ba a gane kuskure ba ne kuma ya zama wanda yake da alaka da hadisi ya faɗa ko ya saurara bai gane hakan ba abu na uku babban malami al imad alhambali a cikin littafinsa mai suna shazaratu zahab fi akhbari man zahab a cikin tarjaman da ya yi ma ibnu hajar juzi'i na tara shafi 337 takriban yana cewa littafin farko da ibnu hajar ya fara rubutawa a rayuwarsa shine littafi mai suna tagliqut ta'liq wanda wannan littafin yana kunshe ne da waslin ta'liqat na al-imam al-bukhari ta'liqat din da ke cikin littafinsa yayi waslin su wanda wannan littafin ijma'in malaman hadisi cewa yana daga cikin littattafan ibnu hajar mafi kyau littafi ne wanda kafinsa ba a taɓa rubuta irinsa ba ko mai kama da shi wannan littafin shine littafin da ibnu hajar ya fara rubutawa a rayuwarsa kamar yadda ibnu al-imad al ya faɗi a cikin shazaratu zahab to yanzu wanda ya rubuta littafin da ba a taɓa rubuta irinsa a ilmul hadis ba littafinsa na farko kuma ko shakka babu sai da ya rubuta shi kafin ya bulugul maram a ce masa sabon shiga a ilmul hadis bai nuna ba a ilmul hadis wannan shi ma yana daga cikin abin da ke nuna cewa wanda ya faɗi wannan maganan ko ji bai gane kuskure ba gaskiya ilmin hadis din nashi na membari ne ko na social media ba na gaske ba ne wannan kenan sannan a ƙarke yana cewa abin da ke ƙara nuna cewa ibnu hajar ya rubuta littafin yana yaro ko kafin ya nuna kurakurai da ke cikinsa ya ce ma kaza ga ifi ba ga ifi ba ne ko ya ce yana cikin sunan kaza ba a cikin sunan yake ba kaza da sauransu wayannan abubuwan da ya faɗa kurakurai ne da kusan duk wani littafi babba na ilmul hadis baya rabuwa da su ko fatful bari ɗin da shi malam albanin yake kallon ibn hajar ya rubuta shi ne bayan ya nuna ba za a rasa kurakurai ƙanana a cikinsa ba wanda malamai da yawa sun yi ƙoƙarin faɗakarwa akan 'yan kurakuran da ibn hajar ya yi a cikin fatful bari su kurakuran da ke cikin bulugul maram kurakurai ne da a kowane littafi ana iya samun su shi kuma kuskure a littafi baya sukan mai littafin baya sukan littafin sai in sun wuce gona da iri sun yi yawa wanda kurakuran da ke cikin bulugul maram ba su kai hakan ba ba su wuce gona da iri irin hakan ba ba su kai yadda ya faɗe su ba a matsayinsa kamata ya a ce ya rubuta littafi da a ce ya nuna a ilmul hadis din saboda ya ce wanda bai nuna ba bai kamata ya yi ba ya bari sai gab da shekara biyar kafin ya yi wafati kamar yadda yake cewa a cikin bidiyon to kuma shi har yayi wafatin ban san cewa ya rubuta littafi ko mai shafi talatin a ilmul hadis ba kaga hakan na nuna cewa shi kanshi bai kallon kansa a ya nuna a ilmul hadis yana kallon kansa a sabon shiga su kamata ya ce kurakuran da ke cikin bulugul maram ya rubutu a kansu duniya su gani su gane kwarinsa a cikin ilmul hadis saboda haka wannan maganar da aka jingina ma a ga'un lame babu shi a ciki sannan kuma duk wanda ya san tarihin ibnu hajar ya kamata a ce ya gane cikin sauƙi cewa abin kuskure musamman a ce malamin da ke da alaka da hadisi bai gane kuskuren hakan ba abin da ban mamaki da ɗaura kai a cikinsa wannan kenan sai gaba ta ƙarke maganan da ya yi a kan littafin a shifa na alƙadu iyad shi ma bari mu ji abin da ya faɗa sannan mu tsokaci a kansa wannan zai ce fayyar tati da wannan in ka nuna in ya rage rayuwa ka shekara biyar ce kai rubutu mai amfani wannan duniya za ta shaida yi eh, ku dubi alkali iyal alkali iyal kwararren malamin hadisi ne kwararren malami ne a cikin abin da ya shafi luga kwararren malami ne a cikin abin da ya shafi fikin amma dubi irin fata kan da ke cikin ashifa facakar da ke cikin ashafa ta hadisan karya da matattu da tatsuniya da bankaura in ka dubi ashafa ka dubi alkaziyya sai ka ce hazar kitab manhunun alai wannan ƙarya aka yi mm-hmm. shi ya rubuta amma ya rubuta ne da farkon rayuwar shi to kun ga wannan magana so wannan maganar da yake na akan littafin ashifa shi maganan da ya akan bulugul maram ya kafa hujja da littafi wanda abin da ya faɗa ba shi a cikin littafi amma shi akan shifa bai faɗi littafi ko ɗaya ba bai faɗi hujja ko ɗaya ba wanda magana ne na cewa ba maganan a tanka ba maganan a waiwaya ba magana ce ta fatar baki ya kamata ya faɗi a ina ya samo cewa alƙadu iyad ya rubuta littafin a shifa ne a farkon rayuwarsa ko kuma ya faɗi shekaran da alƙadi ya rubuta littafin ashifa sai mu auna a shekaran da shekaran da aka haife shi da lokacin da ya rubuta littafin ashifa so bai kafa hujja ba magana ce kawai da ya faɗi na fatar baki wanda wajibi ne sanda ya faɗi magana irin wannan ya kasance yana da wata madogara ya faɗi sunan littafin da ya samo wannan abun da yake faɗi sannan a ƙarke sukan da ya mai shi littafin ashifa ɗin na cewa akwai hadisai raunana akwai hadisan ƙarya akwai kaza akwai kaza abubuwan da ya faɗi wannan shi ma a matsayinsa na malamin hadisi ko wanda ake kallon shi a malamin hadisi rubutu ya kamata ya yi duk da Allah ya karɓi rayuwarsa amma ɗalibansa suna nan masu kare maganansa rubutu ya kamata su yi su rubuta littafi akan hadisan ƙarya da hadisai raunana da ke cikin littafin ashifa duniyan ilimi za ta karanta ta ga abin da ke ciki ta ga ƙwarinsu ta ga gaskiyansu abu ne a faifai da hujja da ilimi da komai a ciki sannan kuma a ilmance samun hadisai ife a cikin littafin malami musamman littafin ashifa da da yake da shafi sama da dubu a wasu bugu hadisan da ke cikinsa idan aka kasa su kashi ɗari Kwara nawa ne a cikin waɗanda za a kira su da da'ifai ko hadisan ƙarya in ya tabbata akwai hadisan ƙarya ɗin samun hadisi mai rauni a cikin littafi baya sukan mai littafin baya sukan littafin in dai ba sun yi yawa ba ne da suka wuce gona da iri kamar a ce akwai hadisi ɗari a cikin littafi hadisi tis'in a cikin duk da'ifai ne duk maudu'ai ne wannan shine zai zama ya yi suka in dai hadisai da'ifai ne ko a littattafan ibnu taimiyya akwai su akwai littafin da nake da shi a maktaba na wanda wani malami ya rubuta littafin na dauke da suna al-ahadisu da'ifa fi kutubi shaykhain ibn taymiya wa ibn al-qayyim wanda littafin ya kai shafi 300 yana yana lissafo hadisai da hujja cewa sun zo a littafi kaza na ibn taymiya sun zo a littafi kaza na ibn al-qayyim kuma ba ingantattu bane wasu ma suna gabda a ce musu hadisan ƙarya kuma hakan bai sa mun ji kuna sukan shi ibnu taymiyan ko ibnu qayyim ko kuna sukan littattafan sa so wayannan abubuwan duk ba abubuwa bane na ilimi muna fatan Allah ya gyara zukatan mu ya gyara harshen mu ya hore mana yin adalci da ba ilimi hakkin sa da kwatanta gaskiya a kwanukan baya na yi bidiyo irin wannan a lokacin da na ji malam albanin na cewa imamu malik bai taɓa sallah ya saki hannunsa ba sai so ɗaya saboda an doke shi ya ce ya zo a littafin at-tamhid ya zo a littafin al-intiqa da sauransu lokacin na bidiyo na ce na duba ban gani ba don Allah wanda ya gani ya nuna mu ba wani abu na cin mutunci ba wani abu na raini da waye da sauransu kuma ba a samu wanda ya nuna ba sai shafe-shafe da wani ya yi na raina wayan amawa abin da ke ɗaure mun ke yake bani mamaki yanzu a ce a maktaban malam albani ba littafin addu'ul lana yanzu a ce a maktaban malam albani ba littafin aljawahir wal durar yanzu su masu cika bakin cewa ba su ga kuskure a cikin kasusuwan malam albani ba yanzu a ce ba su karanta tarjaman ba su karanta tarjaman ibnu hajar din da ke cikin addu'ul lamiya ba ba su karanta littafin aljawahir wa durar ba ba su karanta littattafan tarjama shajaratu zahab da suke magana akan ibnu hajar ba ko ko duk littattafan da ake tarawa na ɗaukan hoto ne da bidiyo ba na a karanta ba Allah shi kyauta Allah shi gyara mana wa sallallahu ala karim To kun da tsokacin Dr. Ahmad Tijjani zuwa ga yaran Albani Zaria me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa idan har ya kasance wannan shine karan na farko a cikin wannan channel din ta mai albarka. Mun gode da sauraron mu da ku kai.